namiji kamar goruba yake ba shi da saukin gwaguya idan kika ji shi kuma ya yi taushi to ba shi da daɗin ci sai dai ki rinka bugun shi a hankali har yayi laushi ki rinka gutsare shi da sauki ita ko mace kamar agwaluma take launin ta ko girman ta ba iya gane maka ingancin ta da nagartarta shi yasa wasu suke sayan biyu ko sai guda uku ko sai guda hudu domin a ciki ba za a rasa wacce take da nagarta da inganci ba kaga irin wannan bayanin idan kai musu shi sai su kasa cewa wai babu adalci a ciki domin ita agwaluma idan kalakanta dama a tsarin halitta tun farko